Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma tsiri. A jiya Asabar Firaministan India Narendra Modi ya faɗa a taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewar kar a kyale a yi amfani da Afghanistan wurin yaɗa ayyukan ta'addanci. kana ya kira ga shugabannin duniya da su taimaka wa tsirarun al'umma musamman mata da yara. taliban ta kwace mulkin afghanistan ne a cikin watan agusta bayan da amurka ta yanke shawarar janye sojojinta daga kasar bayan shekaru 20 da amurka da kawayenta suka gwabza yaƙi biyo bayan hare-haren ta'addanci da alka'ida ta kai a ranar 11 ga watan satumbar shekarar 2001 yana da muhimmanci a tabbatar da ganin ba a yi amfani da kasar afghanistan wurin yada ta'addanci ba kana kar a baiwa 'yan ta'adda damar gudanar da ayyukansu a wurin inji modi kiran da modi ya yi kan kare mata da yara na zuwa ne yayin da taliban take kokarin takaita haƙoƙin mata tun lokacin da ta kwace ikon birnin kabul duk da bayani da suka yi a kwanan nan cewa za su sassauta kuntata wa mata da 'yan mata a baya an haramta wa mata shiga harkokin jama'a a karkashin mulkin taliban daga shekarar 1996 zuwa 2001 sama da allurar kafin covid-19 biliyan shida ne aka yi wa mutane a fadin duniya tun lokacin da annobar ta fara a cewar cibiyar nazarin coronavirus ta jami'ar john hopkins kimanin mutane biliyan shida da miliyan ɗari shida sun samu akalla sau ɗaya ya zuwa safiyar jiya asabar a cewar cibiyar ta coronavirus an samu wannan gagarumin nasara ce wuni guda bayan da shugaban amurka joe biden ya ce kimanin amurkawa miliyan 60 ne suka cancanci a basu karin rigakafin corona virus na uku biden ya yi kira ga amurkawa da suka cancanci karin rigakafin da su je su karbi kana ya ce shi kansa zai je karbi nashi karin nan ba da dadewa ba a wasu kalamai daga fadar white house a ranar juma'a biden ya ce kamar rigakafin farko da na biyu shi ma wannan karin na uku kyauta ne za a yi kana za a same shi kuma cikin sauki a jiya asabar sama da jami'ai ɗari a jam'iyyar musulmi ta ƙasar tunisia inada suka sanar da murabus a matsayin kin yarda da zaben shugabannin jam'iyyar a kokarin tunkarin matsalolin siyasar ƙasar da ke afirka ta arewa rabuwar kawuna da aka samu tsakanin shugabancin inada na zuwa ne yayin da rikicin siyasar ƙasar ke ƙara muni a cikin watan yuli shugaba kai sa'id ya kori firaministan kasar ya dakatar da majalisar dokoki kana ya kara wa kansa ikon zartarwa yana mai cewa ya ɗau wannan mataki ne domin ceto kasar masu sukan lamirinsa sun kira matakin da juyin mulki a wata sanarwa da aka fitar a jiya asabar jami'an ina da 113 ciki har da 'yan majalisa da tsofaffin ministoci ne suka ce sun yi murabus wannan shawara ce ta dindindin kuma ba ja da baya in ji samir dilu wani dan majalisa kuma tsohon minista a gwamnatin jam'iyyar inada daga shekarar 2011 zuwa 2014 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc daya daga cikin manyan kungiyoyin fararen hula a hong kong da ta shirya zaman darshe a dandalin tiananmen ta yanke shawarar wargaza kungiyar bayan matsin lambar siyasa na tsawon watanni Kungiyar ta Hong Kong Alliance mai rajin kafa demokradiyya a China ita ce kungiyar farar hula ta baya-bayan nan a birnin da ta yanke shawarar rufe ayyukanta wanda shugabanninta da dama suke ɗaure a gidan yari. a jiya asabar mambobin kungiyar sun gudanar da taron gaggawa inda wasu da dama suka kada kuri'an amincewa da rusa kungiyar da ta kai shekaru 32 sakataren kungiyar richard soy ya faɗa a wani sako da aka yada a kan gidan rediyo da talabijin hong kong cewa yana bakin cikin sanar da ruguza wannan kungiyar ta haɗaka a ƙarshe a jiya asabar an kashe akalla mutane takwas kana wasu guda tara sun jikata yayin wani harin bam da ya tashi a kan wani titi a kusa da gidan shugaban ƙasa a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya shaidu sun ce wata mota dankare da abubuwan fashewa ce kwantar wata kanta Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne, kasuwa a kai ne. Kasuwa a mai saurare assalamu alaikum yau wannan kasuwa na a kawo miki dole ta kawo mu karamar hukumar das ne inda yake a cikin garin das a haka kuma wannan kasuwa ce wanda yake ta kunshi komi da komai wanda yake ake fitowa domin gudanar da harkan kasuwanci kamar yadda na ce muku das in aka ce da a jihar bauchi to ba abin da aka fi sani sai shinkafa to amma ba ga shinkafan ma akwai sauran nau'o'in kayan abinci da ake saidawa to ba da zan ja ku da nisa ba zan hada ku da shi sakataren wannan kasuwa domin mu dan tattauna da shi ya mana bayani akan abubuwan da wannan kasuwa take samarwa a kowane sati to alaga ta malam ko zan gabatar da kanka to A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Musa Adamu boci sakataren yan kasuwa na karamar hukumar DAS. To ga mu Allah ya kawo mu nan wannan gari na DAS domin shirin kasuwa a kai miki dole na sashen Hausa mu da Amurka. To kamar menene ka ba mu tarihin wannan kasuwa na garin DAS? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ka tambaye ni tarihin kasuwa na karamar hukumar da wannan a matsayi na karamin dan shekaru dai da kankanta shekaru wanda ban wuce dan arba'in da wani abu ba iya abin da na sani shi zan iya gaya maka shi wannan kasuwa na karamar hukumar da gari ne mai tarihi mai kuma albarka albarkacin noma a nan karamar hukumar da wanda kayan amfanin gona ya tashi na dai tun tashi na an san karamar hukumar da zama shinkafa wanda a wajen mu kai fice ba kuma ba mu noma sauran abubuwa ba na karamar hukumar da suna nomawa inda muke magana da kai yanzu haka kana ganin yadda shinkafa yake a karamar hukumar da duk inda muka zaga da kai lungu da sako akwai shinkafa wanda duk kasuwan ya ta'allaka akan shinkafa ne a karamar hukumar da to kamar kasuwar da tana ce wace rana ne ita kasuwar da dai tana ci ranar laraba ne a jihar bauchi to kamar yadda ka ce kwai shinkafa shin ko za ka gaya mana nau'in shinkafa da wannan kasuwa take gadara wajen samarwa eh alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni shi nau'in shinkafa yanzu idan na gaya maka irin kala kalan shinkafan da muke da shi a karamar hukumar da sun kai irin kaman kala biyar tunda na farko muna da wata shinkafa da ta fito kwana-kwanan nan da muke kiranta jamila wanda idan ka ganta ma ka ce forin rice ne duk inda ka je a kasan nan ka tafi da wannan shinkafa na karamar hukumar da za a ce maka forin ne sai dai in kai da gaske ka same mun tantance maka mun raba maka forin da wannan shinkafa na mu jamila akwai kuma faro shi ma yana nan a karamar hukumar das akwai kuma wata shinkafa da muke kiranta jeep shi ma yana nan a karamar hukumar das akwai wata zaka ganta bawon ta baki ne shinkafan amma cikin ta fari ne shi mana na karamar hukumar da da nau'i da irin na kala kalan shinkafa kamar yadda na gaya maka a karamar hukumar da duka irin wannan shinkafan suna nan kudaden su ba eto eh kaman yadda ka tambaye yadda na gaya maka kala kalan shinkafan kowanne da irin nau'in kudin su idan yau aka ce maka yau shinkafan na nome shi dole mata sun zo sun sarrafa shi kudin sa wannan jamila da na gaya maka wanda ka gan shi zaka ce forin ne shi kudin sa ya kai naira 600 da naira 50 kwano daya shi wannan faro da muke magana da kai a halin yanzu kudin sa baya wuce 530 520 yadda mata idan sun je sun zazzaba suke sai da shi kenan shi wannan jib baya wuce naira ɗari biyar shi wannan baka mukan daka shi ya zama na tuwo shi ma baya wuce naira ɗari biyar ɗari biyar da hamsin. to kaman ah, wannan kayan abinci da ake kawo kawo muku ake yi ko kuma a'a wanda ake sarrafawa ne a nan karamar hukumar da to alhamdulillah kaman kayan abinci da ka tambaye ni kayan abinci ya ɗauki fanni da dama a kai kaman shinkafa da na gaya maka wanda mu karamar hukumar da muka yi fice a wajen noma shi alhamdulillah wannan shinkafa daga gani na karamar hukumar da sai inda muke noma shi da masara da su dawa da dai sauransu ya abin da ba mu da shi shine mu 'yan kasuwa na karamar hukumar da muka hada karfi da karfe mu fita mu je mu nemo iya wanda ba mu da shi mu je mu kawo karamar hukumar da su irin kamar yanzu gyada sabo ya fita kawo taraba duka mukan je mu nemo mu kawo karamar hukumar da zancin gaban karamar hukumar na ga mata sun shiga wannan hidima na kasuwanci ka'in da na'in shin dama can kun sake ma matan ne wannan hidima alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni mu karamar hukumar da kamar yadda na gaya maka mun yi fice a wajen shinkafa aikin gumi dole mata ne suke yi idan ka ga mata a cikin kasuwan nan daga samun wanda laluri ne mijinta ya rasu ya batta da yara ba yadda ta iya dole sai ta fito cikin kasuwa tukuna ta nemi abin da za ta ci sai kuma mu da kannanmu shi yasa da ga karamar hukumar da amma Najeriya ma iya yawo na Najeriya da na yi wanda ba inda da ka ga mata da yawa a kasuwa kamar karamar hukumar kabila da su suke guma shinkafan idan suka guma maka shinkafa karamar hukumar da za shi kamar forin ne to idan muka duba wajen fannin samar da ayyukan yi musamman ma na gama matasa a nan karamar hukumar kenan sukan zo ne neman abin eh, sayan goro sakamakon zaman kashe wando? To alhamdulillah kamar yadda ka tambaye na haka su matasa idan muka ga matashi mai azaka ne mai kwazo muka yi tirenin na matasa kamar guda hamsin ko a satin nan ma mun yi tirenin na yaran mu guda hamsin wanda muka kawo su cikin kasuwan nan za mu dinga haɗa su da dilolin mu masu zuwa sayan kaya suna saya musu kaya suna ba su da abun da ya sauwaka su je su dogara da kansu ba sai sun dogara da kwaɗayi ko kuma a zaman banza a gari da sace-sace ba shi yasa muke rukurutun waɗannan yaran sai mu nema musu abun yi mu haɗa su mu hada su da dilolin mu masu zuwa sayan kaya suna bin dilolin suna taya su kula musu da kayan su idan an tashi dilan ya sallame su ya ishe yaro ya je dogara da kansa to zan so in yi dan magana da su mata da yake na gansu suna ila yau da na samu wata mai sai da shinkafan na to shin wannan harka na shinkafa da kika yi gashi nan na gani kina sai da shinkafa to menene sa kika shiga wannan hidima a gaskiya harkar shinkafa tun ina yarinya nake kuma har yanzu shi ne rufin asiri na da yara na duka duk sana'a da na yan ba da kai shinkafa da ba na gane komai a ciki muna ce mu sha da yara na marayu ne da jikoki ma duk marayu amma gaskiya kai shinkafa shine mafita na da ba ni noman shi ba amma shekaru biyu har na nomawa kuma dan har ga Allah na ga alheri shi na ga amfani shi ba da na gani nawa kike sai da shi gaskiya kowanne da kuɗin shi kowanne da kyan shi kamar wannan da nake kamar wannan za a iya sayarwa ɗari biyar da hamsin ɗari biyar da sittin ɗari biyar da saba'in masu zuwa sayan shinkafa nan daga ina suke zuwa ko ah, muna da kwastomomin mu masu awo akwai yan barikin ladi akwai yan mangu akwai yan bauchi duk muna harka da su wasu ma musamman sukan mana waya ne samu kaya masu kyau mu bar musu daga mun zo ma ba wani wahala mun sayar mun ba su mun tafi gida da kayan mu shi kenan malama fa ko da ka mana wani harka kike yi ni dai ce a isa ku ali shugaban 'yan kasuwa na nan da shugaban 'yan kasuwa mata ke mata eh na masu na masu mai shinkafa. Wace ce shugaba? Ko za ki ga mana yawan mambobin da suke cikin kungiyar ku na masu da shinkafa? Eh gaskiya kan muna da membobi. Gaskiya mun fi dari. Yawan kai kamar mun kai dari da hamsin wa'inda muke sai da shinkafa mun. Menene matsalar da kuke fuskanta? Iyaka matsalar mu ba mu da rumfa kuma gaskiya fi sabilillahi ina mu samu gwamnati ta taimaka mana da ba kaɗan ne za mu samu ci gaba a kasuwan nan ba. Eh, dama idan zan dawo gare ka ina so yashi mutanen mata sun bayyana suna cikin matsala suna neman rumfa amma taimaka musu da tallafi da wajen gwamnati shin ya abubuwan ne suke kuwa matsayin kuna shugabanni kuke tafiyarwa to alhamdulillah kamar yadda kake cikin wannan kasuwa fili ne na gwamnatin jiha ba na local gamman ba kuma mu muna karkashin lokal gamman ne don gwamnatin jiha ne ta ba da aron nan karamar hukuma aka zo aka ajiye mu to a yanzu ma dai mu koke mu na nan a hannun karamar hukuma wanda lalle lalle maganar yayi nisa na maganar rumfuna da ake kokari a zuwa mana kasuwan kuma muna roƙon gwamnati muna roƙon gwamnatin jiha da na karamar hukuma da na federal da su taimaka a karamar hukumar da wajen tallafin noma a karamar hukumar da da bunƙasa harkar kasuwanci a karamar hukumar da da kuma su gwamnatin jiha da su taimaki gwamnatin karamar hukuma don a zo a taimake mu a nan kamar a karamar hukumar da na kasuwan nan don yanzu idan ka duba kasuwan mu nan idan ruwa ya zo a karamar hukumar da a cikin kasuwa na karamar hukumar da sai dai mu shiga gidajen mutane mu je mu biya yadda yanzu muke tare da kai kake cikin kasuwa kaga irin halin da muke ciki wanda idan damina ya yi ruwa ya zo dole gidajen mutane muke gudu da kayan mu wasu dukiyar mu masu lalace haka dai muke ta fama dai ba yadda muka iya sai dai muna kira da gwamnatin jiha da gwamnatin lokal government su haɗa karfi da karfe su zo cire mana wannan kitse a wuta a nan karamar hukumar To da wannan hira ne tsakanina da sakataren kungiyar 'yan kasuwa masu sai da shinkafa na garin da na kawo ga karshen wannan shiri na kasuwa kai miki dole. Ni ne naku Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Shirin Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Dickon Michael Adeyemi a nan cikin Glen Bauchi. Ina sujada a Good News Baptist Church a nan Wuntin Dada. a to zamantakewa tsakanin al'umma abun da Allah da kan ya kaddara ne saboda inda Allah yana so sai yi mu jinsi daya ya yi mu yare daya ya yi mu ma addini daya amma cikin hikimansa ya yi mu ah, kala daban-daban ya yi mu kuma jinsi daban-daban ya yi mu kuma addini ma daban-daban akwai kirista akwai musulmi akwai da ma ba su yadda ma cewa Allah yana nan ba amma duk da haka Allah ya bar kowa ana cuɗanya kasuwan mu daya makarantu da yaran mu ke tafiya daya ne muna shiga mota daya kuma muna yi daya garin mu daya ana zaune anguwa daya ka mu'amala dai ana yi tare saboda haka zamantakewa abin da Allah yake so shine a zauna tare a fahimci juna a zauna lafiya don duk inda ake rikici Allah bai da hannu a ciki tunda komai abin da Allah ya yi ya yi shi da kyau kuma ya yi su ne a natse a cikin bible littafi mai tsarki na addinin kirista kirista allah ya kwabi duk wani mai addinin kirista da ya zo na lafiya da makwabtansa ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi don ah, ah, yesu almasihu zai tambaya ya ce waye makwabcinka sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi a kanka wanda za ka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata me biyan bukata ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya kawo kuɗi ya baka a'a ya lura da kai gari ya waye ku gaisa da rana ku haɗu ku gaisa da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi bankwana to shi ne abin da shi yesu almasu yake nufi a cikin wannan to abin da shi ma yake so mu ma mu yi kira a cikin al'umma mu haɗu mu gaisa idan dan eh, wana yana cikin makoki in bi shi mu yi tare idan yana cikin farin ciki in je in same shi mu yi tare Allah kuma ɗaya ne mu ne a cikin muka bambanta shi amma Allah baya da bambanci madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan shayi da matsalolinsa da kuma jin shin yana kara wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir da ke asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Yawa barka da hajiya hawa. To likita da farko menene ma shayi ko kuma kaciya kamar yadda wani bangaren hausa suke kira abu kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin najeriya ko a najeriya ko a cikin bakake akan fi wa yara kan kanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a ƙasa ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili a likitance menene yasa ake yin kaciya yana da muhimmanci ne domin idan aiwa mutum kaciya yakan hana wadansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta kamar wani abu da muke cewa phimosis sai fatan ta rife wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan sannan sai abin ya zama musu ciwo kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra ita kuma ta sami ciwo na infection na kwayan cuta a waɗansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma waɗansu ma ba sa yi amma illan idan mutum har ya girma abin da aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kamar mutum ɗaya daga cikin mutum dubu goma wanda zai iya samun kansa a kan azzakarin shi amma bayan haka akwai ƙwayoyin cuta waɗanda za su iya mutum zai iya ɗauka ko kuma za a iya zai iya sawa wato kamar iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya su kuma waɗannan ciwoyi ya haɗu da kamar wanda ake cewa ciwo mai kai karya garkuwar jiki hiv akwai su syphilis akwai su herpes akwai su wata kwayar cuta ana cewa cytomegalovirus duk irin waɗannan cututtukan akan samu dalilin rashin yin kaciya amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abin sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take dauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa shine za a samu waɗannan cututtuka a wani lokaci ya kamata a yi kaciyar idan mutum yana karami ne ko kuma idan ya ɗan tasa ko kuma idan ya girma al'adar turawa akan so a yi wa yaro waccan bai gane zafi jiki ba saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kake ba sa yi ne wai saboda kada yaron su ya ji zafi to amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi kaciya din to saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna ganganana amma a musulunce da al'adance na hausawa akan so yaro ya shekara kamar biyar zuwa shida zuwa bakwai wadansu sukan ce sukan yi ne shekara bakwai ne wadansu sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta nursery saboda yawanci a irin wannan shekara hudu biyar shine ake kai yara nursery suna shekara shida daga nan za su fara primary da sauransu to akan so kafin su fara primary a yi musu kuma a al'adar hasawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba to kuma a fahimta na lokacin sanyi kwayoyin cuta ba cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba shine dalilin da yasa ake yin kaciya a wannan lokaci. Wato a al'adance ma akwai hikima to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum. To a kowane lokaci a likitance za a iya yi tun daga haihuwar yaro har zuwa ma har ya girma za a iya ba lokacin da ba za a iya yi ba waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma sun kai adulthood sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yadda ya kamata saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin da saboda kowane lokaci za a iya yin kaciya. to misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka shin idan aka zo aka yi masa daga bayan nan zai samu lafiya? zai samu lafiya kwarai da gaske domin ai bayan an yi kaciya yin za a ba da waɗansu kwayoyin magunguna wanda zai hana kwayan cuta ta hau da wanda zai kashe zafi har zuwa abin yawanci bai wuce sati da kwana goma ya warke. Ka irga wasu kwayoyin cuta da suka shafi HIV da wasu da kai lissafa ne da ba iya eh. tunawa ba. Eh. Idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala watakila mafitsara ta samu matsala da sauransu. Eh. Shin idan aka zo aka yi masa kansa daga baya zai samu lafiya ga waɗannan cututtukan da a to kafin a mishi kaciya din za a bashi magani domin a warkar da waɗannan abin saboda za a yanka jikin fata ne ba yiwa da waɗannan ƙwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya din saboda haka za a bashi magunguna wanda zai kashe waɗannan kwayoyin cuta bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya din. to idan aka bashi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyan ba shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo. idan wajen da ya samu waɗannan cutar yana tare da shi zai samu sai dai wajen misali a ko a wajen iyali ne idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata din kuma ba a yi kaciyan ba ya sake komawa sadu da ita to shi ma zai sake ɗauka a yi to sai dai idan ita ma saboda yawancin waɗannan kamar std da ake kira yawanci dole idan an yi tiritin namiji an ba wa namiji magani ita ma mace da ake tare da ita ita ma sai an bata magani saboda haka akwai auna aunan da za a yi ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin kwayar cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi saboda haka nan sai a bada magunguna din sai zama an yi maganin cutar da yake damun namiji mijin da kuma wanda yake damun mace. Shin ya za a kwatanta yawan irin matsalolin nan musamman ma a Najeriya? Shin akan samu irin matsala haka? To akan dan samu amma yawancin mutanen Najeriya su suna yin kaciya. kowane kabila ma na najeriya yana yin kaciya sau da haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne ko kuma shi ma yana da ciwon ita ba ta da ciwon zai iya sa mata ba wai rashin yin shayi din bane ba rashin yin shayi shayi bane daga karshe likita wace shawara za ka ba wa jama'a kan idan ma sun danji wani abu ya kamata dai a ce mutum ya duba lafiyarsa malam bahaushe ya ce lafiya uwar jiki saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai ba ne duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti saboda su likitoci harkansu ne za su iya gane wace cuta ce kuma ya ya kamata a yi wa wannan cutar domin mu ce samu waraka. To masu sauraron mu kada da ya kusha afa duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz babban ke sallama da ku a wuni lafiya.